أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونصلي ونسلم على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن بهديه مهتدى إلى يوم الدين أما بعد darul qur'an wal hadis dagan kamma ado xanne kega kiŋene daxa suyi wo daxa su kuɲiti silamaxu kuɲinde a yagani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu lenkidanke taratankotayi aga na annaɲe xei xaso a tampillendo hilloɲei sine be gani wujune kamo naxati tan naxate ado sino naxati faren hijiranga alaihi salatu wassalam aga gemmodangani nabillahi isa bangaye asine ujunu hilli ado tampilolo hillo sinen kasu tammundi a tammundo segu o warni katta o darsunga darsu kebe oga kamma kenyagani kitabe be oga kamma aya togongani nanti hadha dinuna kiyani o dinanga kiyanu o dinanga o haramogo addoktor umaru abdulkafi ayagada kitabe ke bagandi wo ñangen pallena mukaddema kallanŋunteɓe agada wara dukkane kenkota oga sehe ken kamma lenki o warniro kitabe kemme ababu hanan nogondi ma onati a hollaqa hanan nogondi alhamdulillah o xaranmogo oda ko o taxura danginton nogondi nanti ara kitabe ke taxandi babunu naxatiye babu hana kewe ogarna joppalenki kenɲeni aqaidun wa ibadatun tahundi hinu kubenu ogan kawa itappa wo mendi menji ogan kawa dankana onuti kubenu wo sondo menga ado batu benu igan kawa dabarni batu ku sigiranni ta ku birantaku kenogondi batu ku sigiranni mania o kallen palle allahu subhanahu wa taala jombe nagane insha allah orini ro kunya nogondi lenki kem babu sehene kunya kama babu kem maudu hana maga adarsu ni kebe kenni al aqida lenki kota ke kara diga menga benga ke kamma mogosiri o allahu subhanahu wa taala nyagana allah ganna famu famuyen mogosire aganna ke nyano sukka humanten dangani idan okhra mogoti al aqida la aqidata aqwa min islami aqida suntano ta hundi ho suntano halmaren menga ken tappai sondo menga anga dankanaxunuti kenga nancaxu kenga kenyaga sembenta dinanta silamaxu nta hundenga silamaxu nta hunden ni mani kenni nantongondi nanti bati kamane suntanaga hetiti allahu subhanahu wa taala tahundi hi suntano hadamaren mengan yi yiddankanaxun cakka ken kamma angan kawa tigitini ti kenga kenyaga ɲanandangani kaccen po saxurantenga dinanta silamaxunga a cikin sabura laqad dhamma al-islamu jami'a manahij al-hayati wa jami'a mafahimi ash-shar'iyya al-mawjudati fi dakhilihi wa ihtawaha islam gun ka human dimai biraye ke karan da manci su daga kille suga biraye ke gondi ada su tuna su e sharia ke fahamuyen cusu sukka humante ada suutu hohoga kitene islamaxu ke shariyan noxondi ada suutu ni kahumamei nasuro nuqubane wa hafiza laha asasan ada maninya ada pransipu kenyagani supasima ada kentanga adangani na nyille na mani gadabari wa ataran tasiru fiha na killewutu kebe aga aga terne ken nogoni na sangalle ada ngani kadri ada ngani aga terne ken kadri nogoni atar ni mani bimana na hongorin katu alla ganta baka ken kadri gondi ada ken wutu na nyanga ngani anga terne a gondi kudo mani dabari kudo liyashala ala man yastaghdimuha istighdamaha kudo anani o serenda serekebega ga a golliñal hunu. agas lamaxu ke golliñallen maxunu a wutuyen nan ni wandangani a taxuntenga suppasimanu benu kamma an na kuntu aga kadri be noxondi aga sangalle be noxondi an na kentu izan kembira ngana kentu bira kebe awani wonandangani aqad ati faqad qila tongu akoni nanti innal islama nanti islama axunpay de ibaratun an aqidatin wa shari'atin kahumandi huwani digan nyani qottunyani ikkahumantenga mei ma digan digan nyani bimana ibara na ni kahu kahuma mei digamu benu anga di, anyana digan qotti bale ni kahuma mei izan akkahumantenni timmaniya aqida tahundi hinu akkahumantenni timmaniya sharia tahundi hinga silamaxun noxondi an nan xawa danxanaxunu ti kanga shari'a ngano ngani annan kawa terne kantile kama kendan kana kuno gondi silama kunga akahuma ndi kuwai wa kadi kanat qadiman ati anyi nan kaso tufhamu awafahamini fi itari la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah sanga leke ngondi la ilaha illa Allah kadri ngondi angana la ilaha illa Allah kota manga dan kana la ilaha illa Allah ken kadri ngondi anyi fahamini ken ngondi nanti silamaxunda kiyamundinmaxa kenyegani la ilaha illallah bati kamane suntano ngan kawa batta ba kama, kamane suntano ngan kawa laxadu xa sana kattay ngan kawin pajunu mundinay illallahu aga hetite allahu subhanahu wa taala ati wa hadha ma yusammunahu bil bilaqida kiyani honga iga kebe xilli nanti aqida bati kamane suntana gan kawa batini abati yenga nahana ma kutayengan torono aga hititi allahu subhanahu wa ta'ala ne an kawa batini de man nan kawa mundina ya maga lagalu qasen nan kawa yana ta ba ai izan kenya tukun nanti aqida ati kama qala ulamau ilmu kalam wal imani ibaratun an iman billahi wa rasulihi sallallahu alaihi sallam ati ko tuwanu ngada ko mo be nanti digamen tuye ado limana ganka ye ken kani digan kahuman iga takasiye nyana maga iga kahumande nyana baka mania ani iman ti baka limana gankaxunga ti allahu subhanahu wa taala digame ado limana gankaxu kusu kappemeya na, na lomani kamma kenni nantogondi ti allahu subhanahu wa taala ado nantogondi ti farenga sallallahu alaihi wasallam a ñana kammoxo falkalamu yudhiru yaqulu lisan summa alamalu bil arkani digamen ga kenna hunya bangandini kebe ga sondo menga digamen hunya bangandini kebe tahuntenga anchondo menga izan kembre angana la ilaha illallah addan kana kungana kitanchondo mengani digamen ga ana banganditi nenenga nenen nako kempalle gollen naya ti izan kembre anna silama ko ke gondo manuku anni su sigindi kenyandugo allah subhanahu wa ta'ala gati alladhina amanu soroku benu ga tongondi tongondi yatimaniya a yati sondo men yay holo togondi en yatimaniya sondo men palle togondi en diga men koni ti nenenga ken palle idamani dabari wa amilu salihati igara golli siren ka dabari ke ani aqidanga suratu ankabut anga kenyini nino ngani atifa din dina ke haide awakka humandini mania aqida awakka humandini mania sharia tahunde nganyana kebe kama kebe gankawa tahina susondo mendi kengani dina kenya ga togonni aqida nga ado sharia be ga ken nogondi tebe killu be ga ken nogondi annan kawa kiya dabarni anta kawa kiya dabarni an gana ke dabari amuson ni kia an gana ke dabari ajnubun ni kia ayan gan katen ni kia ken sharia ma gana ke dabari ando kiyan kawa o gan kawa na nyanga ma gana ke dabari anna kiya kitana an gondi aya to konni sharia fama an an wa al insanu la ilaha illallah ati bira kibe hada mar me magre agana la ilaha illa allah agana ke tanga waja'alahu waja'alaha fi qalbihi agadaro isondo mendi nandan kanaku akamma thumma dhaharati fi amalihi wa harakatihi wa sakanatihi kem palle la ilaha illa allah atanga yen palle asondo meken gonde agadari sondo men nogondi aga yille nambange agollundi aga yille nambange ay men yogo yogo ncuususu nogondi ado amagatten ku ncuusu nogondi agantanya ken kamanga an yaishaha anan bireti ken la ilaha illallah wakad kana fi lqadim atani kadinan kaso a ganni gankakun nogondi yasubu ala alalim ani kotono tuwanan kamma bimana tuwanan ni killi koten yawtu ani kotona kamma ijadi malumatin tuwaku igo kitande tuwaku bucinna igo kitande anyi kotona kamma ina ken kita anyi mani dabarni wa yusafiru anyi terneya anyi qoto ngabe gabe gabe gabe nya na dulo qoto ngabe ngari wal mashaqqa al qoto fi an yahsula inan kitande ala ilmin tuwa gubane kamma ganni tuwano nyi mani dabarni inyi sitte setu honu nyai na nagado tuwaguni gonu battenga inyi gilla ina tere itanga ina go battenga ina khore ngari na dulo khore ngari kudo na daga do tuwaku go batenga ken tuwaku igana kita iwaddan kana gunu ci ken tuwaku iwattu waku ke wattangana isondo munga tuwaku ke kadi awaille na awa bangene kadi igollun nogondi izan amma al'ana nka sasa فهناك مرحلة رفاهية العملية أتي ساسوغا دوات كبدي قل قورن dabari. hinu wanongani kumpi hinu gani golloy igara newondi nden dabari faqad tarajamat alkutubu allugati iddatan idan annañi e kitabunga idi haragu mimana ni yilla ni tarjama katta e wa kannen po gabe gabe gabe gabe ñe wa sara alhusulu alayha sahlan na yilla ni kita ikita yen kanne o annatagan battendi dingira banenga kitabe sugal linganda anna kitabe ke kita internetin kamma appede fumma anna kita maganna giritanni dingira bana na daga maktabanunga anna daga kitabe ke qubo anna kitabe ke anna ni anu gondi tuwagun po khore khore khore nga ngano gondi tuwanun digamu ngano gondi Allah subhanahu wa ta'ala digamu ngadi faran digan kalun kallan ngunto kitabe ke gondi ananya manya tikoto e kununga ko gannin ko ko tuwana khaso kunga ni iga zokoto ebe dabarni iga tampi ebe dabarni kudo nan katina tuwagun ati wa yarghabu أتي ويرغب وبرغم الحروب المتعددة على الإسلام أتي مالجري حرقنني gajangunga gabo gajangabo iga gabo no me battenga islama gun kamma nandaga wara hatta oga lenki kota kebe iga islama gun a sugari jonko e mo kebe iga kamma na gaja malgre kahini kencu susuka humantenga illa anna nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan nka kahini kesui kahini iga silamaxun qonno kahini iga silamaxun gajana waxatin dammancui kahini sugada memuguti silamaxuncui nka hada mare hadamaren igaro no ken dina igaro no ken no noxondi jama jama manin liti kenga ati faladlu mawjudun akitan a wal walqada'u mustamirun madal hayati kengani nan kititi allah kallekei ken dumanteɲeni a danginiya a dumeniya no wo togo wo ga birantaxu ken xondi isan ke sabudangani telengontaxu be ga silamaxundi kenni hibenuga sigiti silamaxun haqiqanga de hibenuga sigiti silamaxun kitunga hibenugada silamaxun denkanaxun ŋutu iga silamaxun ɲi jikkunga iga tego silamaxun killeya kamma iga togo a kadiri ke noxondi woga dangi agada kadiri kebe ko halle iga togo ken kadiri noxondi de telengontaxu be ga ken noxondi ken ɲaɲana sababui hari jamanchu gana memugu likata slama uke na gaja hari su agana megri nantina silami nun gaja kenya nyana sababu jama gabe nga agarono slama uke nogon وقد قيل عتيلا كوخدي إن في أيام عمر بن عبد aziz umar بن عبد العزيز رضي الله عنه أكين غتين أتي أكوني ننتي لم يكن هناك فقير تلما تلنغن hunganya telma kitiyenga yanati allah subhanahu wa taala gada kebe ko telma igada silamaxu ke dankanaxu gison gi sondomenga iga gollitay in mankenga telengo in manke ngulla ñanganunga telengo ati kenga xatinga ida ko nanti umar bun abdulaziz waxatindi fukare mañi islami nun jaman noxondi fukari bane amañi kitene fi biladi lislamiya silamaxu ndemun noxondi ada allah subhanahu wa taala digame igortiyere oxra moxola digame gortire. ati allah subhanahu wa taala ti in tansurullaha yansurukum aka gana allah dema allah gadde mana allah demanen petinanti allah jinte wa hoye ona nafaka kinai allah ni mani na allah dima, dina ke dema na allah dina ke yida na allah dina kenya kenya wuretu kamunga aka gana kenda barsu Allah subhanahu wa taala awaga demana aga hinundi awaga chunno ndina kadangani ati fas sahaba sahaba nunga lam yasalu kaifa allah gada kiddigame ko nanti in tan yan yansurukum awa gana allah yida awa gana allah dema allah waga demana sayba num ni dina nanti fare ona allah dema demana kammogo imati farentirine nanti allah ga na mogonniyana kammogo di. nka ikunda maniya idatuwa allahu subhanahu wa taala da kenya ko qur'ana nogon nanti qad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudakkir ke qur'ana ida newondi mani sabudangani simmaye tagasiye ngani eske simmana wano eske na wano ngani me be ga koni kundu nanti aga gana allah dema allah ga dema aga gana allah yida allah ga yida sayibonu mattirndi nda wurey nantona allah demana kammogo tusuiti ida fahamuwa awurani na allah dina ke yira awurani na allah dina ke wuretu kammu na allah dina ke sanki isigiti kenye kembarte di Allah subhanahu wa ta'ala adi gadema adi gaida yida kenyandugu allah subhanahu wa ta'ala gatini in qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin muhammada ko nanti nke sallunga ndunga nkirindunga nkurusindunga nbilaye yake imme adin kalleke asuna ko dangani asuna allah subhanahu wa ta'ala dangani rabbil alamin aya gani tage honchu su su su kamanga aya gani tage honchu su su korondana aya gani tage honchu su e bati kamanenga agan kawanan bati idan kembere keso ke aya ari suratul an'ami nogonga aya be gani kame ado tandume ado aya no hilli fa hazihi al aya okara motike aya be hayke kundu tashrahu mafhumat al aqida e aqida kenya gani tahundi huwe gan qawa tahini sondo men nogondi faamu yebe gan nogondi de ke aya hay kenya sharha no dangani na ko inanti an yangal halan chusuka humantenna Allah da kiyan qawatta hinan condo men da an chondo men nan qawana kiyautu ko allah subhanahu wa ta'ala gati da ngani mo yere ananti inna salati nchalle gollen ci warno ken nogoni batiye ke warno ken nogoni wa nusuki adin qurusindu anga tinto ara tinto e be ti allah subhanahu wa ta'ala ci qurusun dikubenu wa mahyaya mbira yake e imme mamu mamu manchu nga hoho nyani mbira yake e nogondi wa mamati harin kallempalle kebe gin kitana kallempalle nga kebe kitana kallempalle ga kebe kitana khaburun nogondi ke sukka humantenga lillahi rabbil alamin nga nyanyangal hala sudi na allah subhanahu wa ta'ala da okhara mo ke aya kundu kenya hai aqida nyimema nanga aga sharhano dangani aga fahamun doyi ati waddinu huwa al akhlaqu angala dina mugude aya ni jikkunga awaddinu angala dina mugude huwa al amana kenyani dunte ngaxunga dunte ngaxu ganta serebe dinan tanu dunte ngaxu ganta serebe maga dinantan ken maga jikku ganta serebe maga dinantan ken maga wa huwa ati ken dina haide ado ken duntenga ngaxu be hayke aga koni aya ayani dina ado ken jikku be haike aga koni ni dina dinanga ken na lil lilfardi wa lil usra awasire bane bane nda anyimme bane anna nya duntenge anyimme bane anna nya duntenge katta sele bane nga anna nya duntenge anji kunnan ciro katta sele bane nga kwa gan kawanya na mobe lil usra koren dangani asuka humante jaman juku suka humantenda ati wala yuqal haqqire lan tautu arantaro no haqirendi na fahamu an takuna hayati wa mamati lillahi azza wa jalla wala yakuna waqfan li ta'limi al-islami wa hadhihi kulluha aqida atarantarono hakkirendi anken nake aya kara aya kebe ga giri dangini nanti mbiraye muma muma nkalle a susuka humante ana allahu subhanahu wa taala dangani anna kenko andan ken biraye nan ken kalle kencunanyi aga allah subhanahu wa taala dangani nka kella ganta maga guntu wa guma. silama gunga tan nan daga dukkille be kamma ke an gantan biraye kenyana yana ken kamma kam mo nan kin lagati nan bira Allah da an gantan biraye kenyana yana silama gun bire mo gon kamma kam mo nan kin gati an kalle ni me anna Allah da kallen palle silama gunga tan na kebe maga gemundi kallen palle da an ganta tatterne ken kamma ati kiran tarono hakiren n'u gondi hakiren lan takke utu agan taka wanan yaga ati kembire kesu ka humante ke atoni nanti al aqida hatta anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ati harangana hay muhammad alayhi salatu wassalam awuchi makka akhayen palle allah subhanahu wa taala ñangen palle na ña khayfare ala sino tamido sikko ña makka yad'u ila allah aga hirindini katta allah subhanahu wa taala duna ilmi ahli makka anañi makka dunkonun tatu kebe me e, e, ga, ga kammanan dabari izan keɓe gana bangida tanni ina yangan kate ŋutu katta kun kamannuga nka anu a yimme hirinde ke yimme nogon yimmedi farenga ina kirndi katta kibi me haqiqa ni me kenya gani aqida kudo nan katna sabati ndi sondo mun nogondi intamana imetu kenga wa hadha atikebe haide hatta taqwa al aqida ta fi qulubi al-muslimin farenda kusino taminya kudo ma aqida ke okugaina nchanga tikebe ile kenya gani tahundi hinunga kella ga sabatini araga semmen kitana islami nun chondo mundi mogobe wa, waqad kana ladayhi min منهج alladhi yasiru alayhi kille nyanyi fare maga daga kille nyanyi faren maga aga terne kebe kamma adaga ngen daga kille be aga terna kamma kudo ila daga katini na aqida na tahundi hinu nga na sabatindi islami nun chondo mundi mogobe atan nan payindi lam yaktubu alqur'ana sallallahu alayhi wa sallam ala safahat faren ma qur'ana kebe ga yinan yanka kamma ken ga gati nogondi ma fa qur'ana kebe ga yanka kamma annabi nyimma ko ke wuten nyime mu man nogondi faren ma kencha ha ka derun kammare mushafunun kammare kahitu kullun kammare hoga kuɓe nu gallilenki qur'ana sahanten pa mushafu keɓe min gondi mogoɓe faren ma saha kundu gade walakinnahu nka faren aɗa saha kammogo kataba bihidayatin min nurihi aɗa saha ti kande gellano ronga وقد كتبها صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة فارند قرآنك السها سيبا ننشن دمونيا نغندي أدا تنتو إسن دمونيا نغندي أدا أغا تنتو نكهت درون نغندي أدا روندي سيبا ننشن دمونيا نغندي إن الدنقنا غن كتاتي نا أقيدا كينا نجباتي أكما أدا كل سيبا ننشن دمونيا نغندي بنور المديء tinoro inora kebe ganyalun kene isondo mun nogondi kenya nyangi idangani kilei kenyenyang idangani fitolei agadi kanda ihaibira ntako kenogondi qabla an yaktubuha fil an yaktubaha fil mushafi oda aga kitabe ke oda garni qur'ana ke sahana mushafun nondi odo qur'ana ngarni sahe mushafun nondi qur'ana nchahe ison do munya nogondi qur'ana ntonte ison do munya nogondi kinyandugu iganyi terne ren kama iterenten na ko qur'ana ga terne ren kama fasara kullu wahidin minhum nusqatan mushafiyatan allahu akbar serebane sugidi sahibanu kuno gondi kanken kamanya ko nuska muma ko kitabe muma adder gaggan kengani an gana wutu qur'ana ke muma an fai keninke aya togonni mushafu an ga ken nuska be nyina no gondi deri bane bane bane bane ke ga no gondi dagana derin kara so an gana yi lanna khibara nyini no derin kara so an gana yi ay lanna sharia nyini no ngani anna allah subhanahu wa ta'ala nyamar khanne maka be hino anna kenya nyini no gani ken chuga kahuma me qur'ana ke gondi kedi mo gobe sahiba nunga farin alaihi salatu wassalam agada tonto i sondo mukudi idu banan be suka humantenya ko ken kitabe be hau kittendi ken nuskha be hawo kittendi derungayde inyakinyangal halai iterentonya hadamaren mundangani noro inyen yaren kama soronga yarene dia nandaga warama alqiyaman kotanga insha Allah ta'ala wa Allah subhanahu wa ta'ala nyagana Allah ganno gayena yare ti itere killenga e faren alayhi salatu wa salam agara tere kille kebe warikane o walenki darsunga o wasigindiniere bi idnillahi ta'ala namunde Allah subhanahu wa ta'ala maga oga ke kitabe barkante benogo o dinanga Allah ganna fahamundin keda ga humantenga na akoni mogo silannoonde ngani nan shiga kamma allah gan nagano o barajey innahu waliyu dhalik walqadiru alayhi wassalamu rahmatullahi wa barakatuh